Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 17,25 da kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rido amfani sarauniya fara'a noma da lord da kuma niyya. Hawa kuma na iya samun alfa rido na kuma sun da ke kasar Ghana. su ko masu na'uran kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Kuma bayan labaran duniya za ku cewa wani ɗalibi mai fafutukan yaƙi da ayyukan ƙungiyoyin asiri a babban kwalejin kimiyya da fasaha da ke garin Badun na jihar Oyo ya yi hasarar ransa sakamakon wannan fafutuka. Sai kuma irin na saurin da rundunar sojan saman Najeriya ce tana samu wajen yaƙi da 'yan ta'adda a yankin jihohin Zamfara da Katsina. Kana mu kawo muku maimaitawan shirin ciki da gaskiya tare da Salfiru Hashin Gumel daga nan muhammad awal garba ya shigo da labaran da suka ɗauki hankulan jaridun jamhuriyar kamaru sai sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko muna sai dai duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum wani jami'in ƙasar sudan da ke shiga tsakani a rikicin sudan ta kudu ya ce shugaban 'yan adawan ƙasar rek mashar ya amince zai rattaba hannu a wata yarjejeniya da aka kulla wacce ake sa ran zata kawo ƙarshen yakin basasan da aka shekaru biyar ana yi a kasar. a farkon watan nan mashar ya rattaba hannu a wata yarjejeniya ta sharar fage a birnin khartoum na sudan tare da shugaba salva kiir a kuma ranar talata ta gabata shugaba kiir ya rattaba hannu a wata yarjejeniya da aka yi wa garan bawul a khartoum din amma mashar ya ki saboda rashin jituwa da aka samu kan batun adadin jihohi da iyakokinsu. su a shekarar 2015 ne gwamnatin kera ta sauya asalin adadin jihohin kasar daga goma zuwa 32 to amma sawa'i kaɗan bayan cijewar da mashar ya yi ministan harkokin wajen sudan aldedir ahmed ya faɗa wa manema labarai cewa mashar ya sauya matsayarsa ya kuma amince zai rattaba hannu a gobe alhamis bayan wata tattaunawa mai zurfi da aka yi da jami'an sudan da ke shiga tsakani a rikicin na sudan ta kudu wani kamfanin yaɗa labarai a najeriya ya fitar da wata shaida dauke da murya liya sharibu daya daga cikin 'yan matan sakandaren dabci da ke da kungiyar boko haram ta sace a watan fabrairu wannan sautin murya da aka fitar a ranar litinin ya nuna cewa shaidar ya nuna shaidar cewa tana raye sharibu na daya daga cikin ɗalibai mata sama da ɗari da mayakan ƙungiyar suka sace a garin dabci da ke are maso gabashin najeriya kungiyar ta saki sauran abokanan karatunta amma kamar yadda rotanni ke nunawa an ki a saki sharibu wacce kirista ce saboda ta ki ta shiga addinin islama yayinta da masu fafutuka sun kara kaimi wajen yin kokarin ganin gwamnati da ta ɗauki matakan kubutar da ita iyayen sharibu wacce ɗalibar makarantar sakandare ce ba san ko tana raye ba tun bayan da kungiyar ta boko haram ta yi garkuwa da su a watan fabrairu amma kuma wannan faifai na muryar da aka fitar shine karan farko da suka ji muryarta tun a wancan lokacin ta dai mahaifinta nathaniel sharibu ya tabbatar da cewa lallai muryar ta yarsa ce sakataren tsaron amurka jim mattis ya ce ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ba za ta janye atisayen da sojojinta za su yi a nan gaba da kure ta kudu ba mun ɗauki matakin janye da yawa daga cikin wato manyan atisayen sojin ne da kyakkyawar manufa bayan taron kolin da aka yi a singapore jimatis wanda ke nuni da taron kolin da aka yi a ranar 12 ga watan yuni tsakanin shugaba trump da takwarar aikinsa na koriya ta arewa kim jong un tun bayan wannan taro ne kuma dangantaka tsakanin hukumomin washington da na pyongyang ta taɓarɓare a ranar juma'a trump ya rubuta a shafinsa na twitter cewa ya umarci sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo da ya soke wata ziyara da ya shirya kaiwa koriya ta arewa saboda a cewa trump ba a samun ci gaban da ya kamata kan batun kunce ɗamarar makaman nukiliya a yankin tekun koriya hukumomin na pyongyang sun cika alkawarinsu na maido da abin da ya saurar daga gawarwakin sojojin amurka da aka shi a lokacin yakin koriya sannan sun jingina duk wani shirin gwaje-gwajen makamai masu linzami amma kuma babu wata alama da ke nuna cewa sun himmatu wajen wargaza makaman nukiliyan kasar. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc amurkan ta kare matakin da ta dauka na sake kakaba takunkumi a kan iran matakin da ta ce ta dauka bisa doka domin ta tabbatar da tsaron ƙasarta tana mai cewa tehran ba za ta iya kalubalantar matakin ba a babbar kotun marsar ɗinkin duniya mai ba da shawara sashen shari'a a ma'aikatar harkokin wajen amurka jennifer newstead. ta yi kira ga alkalan kotun ƙasa da ƙasa da watsi da buƙatar gaggawa da tehran ta gabatar ta a dakatar da takunkumin da shugaba tom ya sake kakabawa iran a watan mayu sai dai ta nana cewa takunkumin ba su shafi ayyukan jin kai a iran din ba akwai da yiwuwar sai an kwashe har makonni biyu kafin kotun ta yanke shawara kan wannan bukata ta gaggawa da iran din ta gabatar a gaban kotun. pakistan ta sha alwashin za ta yi kokarin kyautata dangantaka tsakaninta da amurka a tattaunawar da za su yi duk da cewa an samu rashin jituwa da ta bayan wata tattaunawar wayar talho da ta wakana tsakanin sabon firayim minista imran khan da sakatar harkokin wajen amurka mike pompeo yayin wani jawabi da ya yi a zuwa majalisar dattawa ministan harkokin wajen pakistan shah mahmud qureshi ya musanta cewa an yi wata tattaunawa da ta shafi tsagerin da ke kasar ta pakistan Mahmud kenan ka saurara da cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na Amurya Amurka. bari fara da rahoton da ke cewa wani ɗalibi ɗan fafutukar yaƙi da ƙungiyoyin asiri na babban kwalejin kimiyya da fasaha da ke Badon ya rasa ransa ga Hassan Umar Tambol da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. A daren jiya Litinin wayewar garin yau Talata ne wasu 'yan kungiyar asiri da ke makarantar kimiyya da fasaha da ke Ibadan suka kashe wani ɗalibi wanda ke shekarar ƙarshen karatunsa mai suna Olaniyi Hamed Olalekan da ke karatu a sashen koyon kasuwanci na makarantar. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Oyo DSP Adekunle Butu. ya ce sun san da kisan. DSP Adekunle Ajesibutu ya ce mun san wurin da kisan kuma tuni muka jibge jami'an 'yan sanda a wurin da aka yi kisan domin tabbatar da doka da oda. a Sibutu ya ce hali yanzu komi ya koma daidai a makarantar sai dai duk kokarin da ni domin jin ta bakin jami'in hulɗa da jama'a na makarantar Mr. Shola Doye ya ci tura amma wasu abokanin ɗalibin da aka she sun ce suna tare da shi a daren jiya kafin a halaka shi. Me and him were inside school yesterday night. so I just leave. When I get there, I let it set Kabiru Luwan Adeyemi ya ce suna tare da shi a daren jiya kafin a kashe shi a cikin makarantar ya ce da ya isa wurin da an ka kashe shi sai kawai ya iske gawarsa shi ko wani ɗalibi mai suna Adedejo Oluwakere ya ce haka kawai sai ji an ce an kashe ɗalibin kuma an kashe shi ne a gaban gidansu. Shi dai marigayi Olani Hamed Olalekan kafin mutuwarsa shine shugaban wata runduna mai suna Student Forum da ke yaƙi da 'yan kungiyar asiri na makarantar kimiyya da fasaha ta Ibadan wato Polytechnic Ibadan. Wannan kisan da aka yi wa wannan ɗalibin da ya yi sanadiyar ɗalibai da dama sun tarwatse sun kama gaban su duk da matakan tsaron da aka ɗauka a harabar makarantar. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Kinyara Allah na haba yara manyan gobe, yan yara ku ma iyaye, ku bi malaman makaranta. Allah ya kyauta kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan faifan. idan na faso ta ai tafiyan ta duk a kashe in ta fito fili mai halin shi za ta ishe idan ya ji zafi ya gyara hali yi, idan ya fusato to mu ma mu dau damara samalin gwiya gwiya gwiya mafita mulki sun zama gafiya. Ya da na bakin ki na ƙasa su zama tawaya. Mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya. Idan ya fito kuma a zan mishi maula. Da dai za a zam kyarar su da sun yi kyan tafiya. Samalin gwiya, samalin gwiya, samalin gwiya. jama'a. Samalin wiya. Idan ka shigo ka ga fuskokin su ba fara'a. Samalin wiya. Su danna haƙin ka ka zo ne masu ji fara'a. Samalin wiya. Idan sun ga mata. baki har kunne. Jama'a shugabannin na muke nan ina lafiya. Samalin wiya, samalin wiya, samalin wiya. Ina mafita. rabe ka dan ka sani idan burin ka ka tara kuɗi ka kera gini akwai ranar da kuɗin ka fa to yanzu kuma a can jihar zamfara da katsina sojojin sama ne suka ce yanzu haka sun samu nasarar fatattakan 'yan ta'addan da suke addaban jihohin guda biyu ga hassan mai na kaina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton operation sharan daji a jihar zamfara ya nuna wasu nasarori da aka samu tun da aka fara aikin cikin watan julai har zuwa wannan watan a ciki yadda matsaloli suka haddabi jihar zamfara a canda da kuma halin da ake ciki yanzu a canda dai kowa ya san irin abubuwan da suka faru yan bindiga daɗi suke ta haddaba mutane masu shata shanu masu kashe mutane da kuma eh, satan mutane domin neman kuɗin fansa so tun da muka kai sojoji a wannan wurin an samu nasarori kwaran gaske kakakin runduna ta daya na sojojin najeriya kenan da ke yakin kawar da 'yan bindigar jihar zamfara wato operation sharan daji kanar muhammad dole shi ma kakakin hedikwatar rundunar sojojin saman najeriya air commander ibi kulle dara mola ya shaida min cewar ko a jejiyar nan jiragen yakin su sun karkashe 'yan bindiga da dama a bayan ruwa da dajin rugu a gabashin jihar ta zamfara brigadier General Maharazu Tsiga na sa ido kan wannan fafatawa da Dakarun ke yi a wannan shiya. A cikin operations dinnan da ake yi ainihin na zamfara wanda sojoji suke yi na sama da na ƙasa ina tabbatar maka da cewa babban nasara ce ake samu. Ni dai zirga-zirgar ababen hawa a wannan yankuna musamman tsakanin Katsina da Zamfara ko Zamfara da Katsina ya fara komawa daidai. A halin yanzu ina tashar mota ta katsina na bangaren inda ake loji daga katsina zuwa guso sunana alai jamilu sha'aibu chairman na nurtw central motor park katsina magana da muke yanzu dai hanya sai mu ce muna ma allah godiya hanya direbobin mu suna yin lodi daga katsina kuma suna shiga zamfara a kullun rana ta allah lami lafiya ba tare da sun samu matsalar tarewa akan hanya ba ko akwai alaka tsakanin lafiyar hanya da kuma wannan aikace-aikace da sojoji suke a zamfara kwarai da gaske akwai alaka idan aka samu emergency report ma mu muna gani za ka ga sun tashi ɗaya bayan ɗaya kusan gabaki ɗaya sun nufi jihar zamfara nan to tsakani da allah ga yadda wannan iftila'in ya taso da farko ya taso bubu bubu yadda ka san wuta an banda taimakon allah da taimakon wannan sojoji da to wannan al'amarin kila da ya shigo jihar katsina ya shigo jibiya hassan mai na kai na muryar amurka daga katsina Najeriya. ga masa adawa sai bari zo sojawa cikin dawa filin daga mamman sani karkashe fagen daga ina soja kamanni karku mai da ni mata ga masa adawa sai To a gaida Hassan mai na kaina har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Amurka Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo ce karfe uku na tsakar dare da minti goma sha uku ga kuma shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Kan batun takaddamar da ake kan fili mallakar Alhaji Adamu Muhammad. wanda ke zargin cewa wasu mutane da haɗa kai wajen sayar da filinsa da sunan mai girma gwamnan gombe alhaji ibrahim dan kwambo filin da ke unguwar bahar kwatas da ke gombe makonni biyu da suka gabata mun saurari korafin da alhaji adamu muhammad ya yi wa wannan fili inda a wannan makon muka garzaya ofishin kwamishinan ƙasa da safiyo na jihar gombe alhaji shehu darbi domin jin ko a dokar ƙasa gwamna yana da hurumin kwace fili daga hannun wani ya baiwa wani sai a biyo mu cikin shirin domin jin yadda wannan tattaunawa ta kasance suna nasar fil hashi wani irin yanayi ne yake sa misali a ce an kai ko gwamna ya kai karar mutum misali abin da ya shafi ko eh, filaye a ce mutum talaka a ce an shiga kotu da shi cewa gwamna ne kai kararsa to kasan tsarin eh, doka na kasan nan ya ba wa gwamna karfi akan fili karfi eh, inda sun a turance sun ce an yi vesting ownership na land na jihohi wa gamna in aka ce gwamna ba wai fasanali ba kujeran gamna duk wanda yake kai yana da wannan powers yana da wannan karfi din to in wani yana ganin kan cewa ba a masa daidai akan harkar fili ba to dole in zai kai kara zai kai karan gamna ana joining case din kamar yanzu kuma mu a ce ministry of land asabe ta wani abu da kake gani ta saba ka'ida to in aka zo za a kai kara akan yi joining da gamna a ce da ministry din sabila duk wani technicalities na lauyoyi kada ya kasance wani bangare dai ba a shigo da shi cikin shari'a din ba but in aka kai kara ba gwamna ne personal ake kai ita kujeran gwamnan ake kai karanta sabila da powers din na kujeran gwamna din ne to shi kama wani talaka mai suna adamu muhammad da ke anguwar jika da fari a gombe wanda ya ce gwamna an yi amfani da sunan gwamna an kai kararsa aka cinye masa fili a unguwar buhari kwatas da ke nan gombe shi kuma me za ku ce ya faru ya jawo wannan lamarin har aka sa sunan gwamna a ciki eh shi kamar inda wannan mutum yake magana din ana kiransa GDP2 GDP2 kuma an dade tuni gwamnati ta dade da daukan eh, wannan wuri wanda kamar yadda na gaya maka eh, doka ta riga ta ba gwamnati ta ba gwamnati karfi eh, akan fili kuma koyo aka baka fili za a ce maka na zuwa wani lokaci ne kuma a turance ana iya ɗaukan karban fili yau ko gidanka ne da dalili na irin overriding public interest interest in da yake na, na al'umma ne ba na ko wani individual ba a bisa wannan eh, muhimmin dalili gwamnati tana da dama ta karbi fili. shi wannan wanda yake magana kuma ina gani akwai rashin akwai karancin sanin yadda dokoki suke uh, in aka ce an kai eh, gwamna ko kara kamar yadda magana a baya ba ana nufin Eh, gwamna personally ba ne a kai ita kujeran gwamna sabila da karfi da doka ya bata a kan fili ita ake kaiwa kara eh, so shi inda yake magana ɗaya na kiransa gdp2 gdp2 kuma ina je tun lokacin gwamnonin sojoji da muka yi yana ɗaya daga cikin sabbin layout na farko wanda aka yi a gombe eh, wanda mutane bida da rashin sanin yadda dokoki suke in gwamnati ta zo ta karfi ta yi layout akan biya mutane hakki masu hakki kuma sai ta yi wannan layout din to wani lokaci mutane suka ji karban kudin diya ko kuma sukan karban kudin diya din sai su dawo su ce daga baya su ci gaba da amfani da wurin ya san cewa kuma doka ya riga da ya hana su wuri a yadda tsarin dokoki suke to sai ga mutum ya tsaya ya yi ke kasa kasa akan filinsa kuma ba da hakki a wurin kuma shi akan bai sani ba ne amma shi ya ce wani mai sarautar gargajiya ne ya sayar masa wannan filin wajen bayan shekara tara da sayan filin sannan kawai ya zo ya ga ana gini a wajen daga baya aka ce gwamna ne ya kwace masa fili eh mai sarautan gargajiya ai baya da ikon ba da fili <laughs> ko doka bata ba mai sarautar gargajiya fili ba ko fili a fadar jiha eh wanda munan muna da eh, executive order na designating uh, gombe metropolis uh, as urban center with 15 km radius kuma cikin wannan 15 km radius din ba wanda yake da iko ya ba da fili sai gwamnatin jihar gombe ita take da ikon ba da fili kaga wannan radius din ba wanda yake da ikon ba da wannan sai gwamnati a ce kuma wani basaraki ya zai baka fili a wurin kuma ina gani kamar da faɗa akwai rashin sanin yadda dokoki suke ya za a wayar wannan mutumin kai ya fahimci wannan mataki da aka ɗauka tunda ai wani mutum ne aka sayarwa filin daban shi a matsayinsa na ɗan kasa ba shi da ikon tunda yana son filin a mallaka masa filin sa in ya nema eh to kamar da na gaya maka an riga layout a wurin layout kuma taswira ce wanda take killace wuri ta nuna cewa wannan wuri an ɗauke shi kuma ya zama ko filin gida ko filin Eh, masana'antu ko fili na makaranta to inda yake magana din akwai ministries a wurin don kusan in na fahimci wurin da kake magana din wajen wajen minister of education ne to kaga minister of education is an government institution ne government parastatal eh, eh, eh government institution ne so kuma surrounding areas din yawanci residential building ne gidaje ne na mutane wanda gwamnati ta basu kuma ta basu takarda yau ko kotu aka je in aka ci wannan layout ne abinda ake magana shine maganan takarda magana certificate wanda gwamnati ta bayar kan fili ba ana magana wani takarda da wani basara ke bayar ba ne wato ma'ana wajen yana nan kusa da kwari ne daga bayan buhari estate kuma ya ce ba wani maganar layout da aka iya binciken eh to ba abin shi ya gaya maka ba abin Eh, gwamnati ta yi a wurin wanda kuma takardu sun nuna haka shi za a yi la'akari da shi duk mai fili ya zai ce maka shi ba haka ba ne sabila da shi ma kansa yana son abin da zai tabbatar masa da cewa wuri na shi ne kuma shi fili yana da matsala sosai a duk duniya ma kusan shi ya jawo su ya kukuka alai shi wudu a karshe wani me za ka faɗa wa shi wannan mutumin misali inda zai zo ya tinkare ka a ka da takardunsa da abubuwa da suka faru me za ka faɗa masa eh inda yana da takardu wanda ya dace wanda kuma gwamnati ta bashi kuma shi da mai fili a sai mallakar masu ba dogon surutu amma na tun da yanzu abu yana kotu kamar yadda aka faɗa ya sha gaban ministry na sai abin da kotu ta aiwatar hukuncin da kotu ta aiwatar shine za a amfani da shi don shi ya fi karfin eh, decision na ministry na kuma me za ce wannan shiri na ciki da gaskiya da ke kokarin fafutukar kwatawa waɗanda aka zalunta haƙoƙinsu a fadin najeriya da sauran ƙasashen afirka waɗanda suke sauraron wannan shirin eh gaskiya sai mu ci Allah alkhairi sabila da eh, murya ce ta talaka murya ce ta wanda bayi da karfi wanda in ka ce za ka yi magana a yadda kafofin watsa labarai suke sai ka kashe kuɗi amma na ci da gaskiya ina gani a yadda suke ayyukansu ba sa karɓar sisin kwabo wajen kowaye kuma wannan shine ci gaba wanda duk bare magana ba a shi dama ya magana ba don kuma domin hakkinsa ya tabbata a bi masa kado so wannan shirin ina muku fatan alkhairi Alaishiru Durbi kwamishinan ma'aikatar filaye na jihar Gombe. Mun gode kwarai da gaske. To mun gode. To masu raro kun dai ji abinda kwamishinan ƙasa da safiyo na jihar Bauchi Alhaji Shehu Dirbi ya ce kan wannan batu. Sai a biyo mako mai zuwa inda za mu ci gaba da bibiyar wannan batun. yanzu a madadin nasiru adamu hikaya nisar fili hashin gumal ke cewa sai wani makon idan mai duka ya kai mu za mu sake kawo muku wani sabon shirin mu kasance lafiya. da sarfilu da tawagarsa yanzu kuma ga muhammad awal garba da labarun da suka ɗauke hankulan jaridun jamhuriyar kamaru. za mu fara shirin jaridun namu ne da jaridar Cameroon Info an da ta mana cewar wata kotu a birnin Yawunde ta yanke wa ministan yaya labarai na kasar jamhuriyar Kamaru Isa Ciro Bakari hukunci domin ya biya wani dan jarida wanda suka aiki da shi a ofisinsa da ke birnin na Yawunde har sefa miliyan 36 sai jaridar Generation an da ita kuma ta labarta mana cewa ministan harkokin cikin gida na kasar jamhuriyar Kamaru a Tanga Nji ya jagoranci wani biki na rabawa waɗanda annobar ambaliyar ruwa ya ritsa da su musamman a jihar arewa mai nisa kayayyakin masarufi wanda gwamnatin kasar jamhuriyar kamar ta nemi a mika musu jaridar kalara kuma ta gulmata mana cewar shugaban karamar hukumar kwalfata a lardin arewacin kasar jamhuriyar kamaru an gurfanar da shi a gaban kotu anda ake bincikensa da hada baki da waɗansu 'yan ta'adda jaridar lumetayo kuma ta hango mana cewar shugaban kasar jamhuriyar kamaru mustabiya mai barin gado a zaben da za a gudanar ranar bakwai ga watan oktoba 2018 din nan yana kokarin canja kwamiti na yaƙi neman zaɓe da za a gudanar nan da kwanaki 40 masu zuwa domin samun nasarar lashe zaben jaridar le kuma ta shaida mana cewar ƙungiyar limamin cocin katolika na ƙasar jamhuriyar kamaru su rubuta wa masu bin ɗariƙar cocin katolika na ƙasar kamaru wata ɗaya wasiƙa kasancewar yanzu ƙasar tana buƙatan zaman lafiya sun ce su bi doka da oda musamman ma da za a gudanar nan da waɗansu kwanaki masu zuwa jaridar Mitasiyon kuma ta ce shugaban limamin cocin katolika na ƙasar jamhuriyar kamaru Monsignor Kilida ya ba wa masu bin ɗariƙa cocin katolika na ƙasar shawara cewa su yi ƙoƙari su zaɓi abin da yake zuciyarsu domin a gudu tare kuma a tsira tare. Jaridan Horizon kuma ta nuna mana cewar tsohon shugaban kwamitin wanzar da zaman lafiya a ƙasar Congo Demokaradiyya a ƙarƙashin United Nation, Dr. Amos ya ce tashin hankalin da yake faruwa a bangaren 'yan awarin Ingilishin kasar jamhuriyar kamaru yana nema ya kai gwamnatin kasar ya baro kasancewar nan gaba kaɗan ba za a iya shawo matsalar da yake faruwa ba a bangaren jaridar du sahel ita kuma ta fallasa mana cewar zaratan sojojin kasar jamhuriyar kamaru na biyar sun bindige waɗansu 'yan fashi da makamai guda uku har lahira a bangaren arewacin kasar za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridar the star ana ta hango mana cewar babban dan adawan kasar jamhuriyar kamaru osi joshua wanda ya maye gurbin nijon furundi a jami'ar adawa ta saf ya ce a wannan karon dai zai kalubalanci shugaba biya a zaben da za a gudanar na ranar bakwai ga watan oktoba 2018 din nan muhammad awal garba muryar amurka da kasar kamaru. To a gaida Muhammad Awal Garba yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauro kuka aiko mana. Assalamu alaikum sunana Abdullahi Bozi Mason mai da ni mazaunin Jega. A yau ra'ayina da nake so in bayyana shine da Allah 'yan Najeriya maza da mata. wanda ya rijista bai ansa ba ya je ya ansa wanda bai ba ya zo ya yi saboda in lokacin zaɓe ya yi kowane ya je ya zaɓi wanda yake so. asalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyo Amerika. Sunana Abdulrashid Jola Musa Gwalbawa daga jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Ina son amfani da wannan dama tare kira ga iyayena mata da akwai bukatar na fi kafin ta natsu domin da ke shigo da cewa ko mata yan uwansu masu shiga gidaje suna karɓa katin suna ji ƙuri'a da sunan za su ba za a ba da bashi da don Allah su hana katin su ga duk wani kowane ne shi wanda zai ishe gidaje mace ko namiji da sunan cewa za a ba su bashi ko wani abu ne babu gaskiya Assalamu alaikum sashen Hausa suna na Muhammad Awal Dukawa daga Zaria. Zan bayyana ra'ayi ne akan hukumar jami'i ta Najeriya da ta ta ɗauka akan masu haɗa 'yan mutane da lalata akan abin da shafar ka karatu ake son a bayyana su a cikin jaridu. Wannan mataki abu ne mai kyau. madalla da wannan ne muka zo ga shirin na karshe wato labarai amma wannan kara a takaice. wani jami'in kasar sudan da ke shiga tsakani a rikicin sudan ta kudu ya ce shugaban 'yan adawan kasar rek mashar ya amince zai rataba hannu a wata yarjejeniya da aka kulla wacce ake sa ran za ta kawo ƙarshen yakin basasan da aka kwashe shekaru biyar ana yi a kasar. a farkon watan nan mashar ya rattaba hannu a wata jijiniya ta share fage a birnin khartoum na sudan tare da shugaba salva wani kamfanin yaɗa labarai a najeriya ya fitar da wata shaida dauke da muryar laya sharibu ɗaya daga cikin 'yan matan sakandaren dabci da kungiyar boko haram ta sace a watan fabrairu wannan sautin murya da aka fitar a ranar litinin ya nuna cewa shaidar tana nan da ranta sharibu na ɗaya daga cikin ɗalibai mata sama da ɗari da mayakan na boko haram suka sace a garin dabci da ke arewa masu gabashin najeriya sakataren tsaron amurka jim mattis ya ce ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ba za ta janye atisayen da sojojinta za su yi a nan gaba da kore ta kudu ba ya ce mun ɗauki matakin janye da yawa daga cikin manyan atisayen sojin ne da kyakkyawar manufa bayan taron kolin da aka yi a singapore amurka ta kare matakin da ta dauka na sake kakaba takunkumi a kan iran matakin da ta ce ta dauka bisa doka domin ta tabbatar da tsaron kasarta tana mai cewa tehran ba za ta iya kalubalantar matakin ba a babban kotun majalisar ɗinkin duniya mai ba da shawara a sashen shari'a a ma'aikatar harkokin wajen amurka jennifer newstead ta yi kira ga alkalan kotun ƙasa da ƙasa da su yi watsi da buƙatar gaggawa da tehran ta gabatar ta dakatar da takunkumin da shugaba trump ya sake kakabawa iran a watan mayu to madalla a nan kuma kawo karshen shirin gaba sa sai an jima da la'asar ku su abokan aikin da wani sabon shirin ciki ko har da shirin himma ba ta garago wanda zan sake dawowa domin na gabatar yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman mahmud lalo da muka asubanci tare da solomon abu da ya ba da umarni sai injiniyanmu greg burns ni ladan ibrahim aiwa ke cewa ku lafiya mu kuma mu kwana lafiya.